jama'a masu sauran studio kalangu bar mu da haka bar mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio kalangu a yau studio kalangu tana filin kokowa na nan birnin yame inda ake gudanar da kwamfalar kokowa gasar kokowa karo na 42 bisa taken zama tare mu kasance iyali guda wannan dai kokowa za an so mata daga ranar 24 ga watan disamba zuwa biyu ga watan janairu na shekara ta 2022 gargajiya wacce gudunmawa take kawa wajen tabbatar da dankon zumunci da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar shine dai wato taken wannan muhawara a cikin wannan gasa da aka soma ɗan kokowa kusan 80 ne da suka hito daga cikin jawoyin wannan ƙasa ta mu guda takwas eh, su ne Agadas eh, Doso Maradi Tawa Tilaberi da Zandar da Difa da kuma nan birni mai inda wato yan kokowa za su fafata a tsawon kwanaki goma. Don mu tattauna wannan muhawara a yau muna tare da bakin da muka gayyato domin wannan takin yana da muhimmancin gaske ina tare da metar mari malam dauda ɗaya daga cikin manyan masanan kokowar gargajiya a cikin wannan ƙasa ta mu ta nijar sannan kuma ina tare da malam garbai turodi president ɗin gungun 'yan kokowa na league na nan birnin yame sannan kuma ina tare da zarata 'yan kokowa wanda suka yi nasu lokaci wato malam musa alhaji kadaɗe sannan kuma ina tare da malam tasu malam musa na federation ɗin kokowa ta wannan ƙasa ta ta Nijar. Ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala kamar da na bayyana muku wato a yau za mu tattaunawa kan batun kokuwar gargajiya gudunmuwar da take kawo wajen karfafa zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta Nijar. Bari soma da ku Metir Mari Malam Dauda shin in an ka ce kokowar gargajiya mi ke ma'anar kokowar gargajiya kuma ina mahimmancin ta a cikin al'adunmu. to bismillahir rahmanir rahim aka ce kokowar gargajiya a niger an kawo kasan kokowa aka ce maka daga an ce kokowa ta zama motsa jiki daga motsa jiki kuma ta zama wasa kokowa dai tun da kan a fara tsara ta ma a kasan afirka duk dan afirka da ya girma ya san ana kokowa amma a niger daban ne niger harkan a fara tsara da kokowa eh, namiji ya san kokowa shi mai yi mace ta san kokowa yara sun san kokowa don sai ka gani bisa titi sai ka gani yara suna nan suna kokowa to dalilin tsare-tsaren haraka kokowa zauwan general sai ni kunce iko sha biyar da watan aifo dubu da dari tara da saba'in da hudu sai ya ce a dibo mini cikin wasannin nan na gargajiya waɗanne wane wasa ne wanda zai ja ya haɗa kan 'yan ƙasa wanda duk kowa da kowa yana so a ce mishi sharau sai ya ce a tana zub da jini a ce mishi damben gargajiya sai a ce a a kashe ya ce a kashe a kashe wannan ban na so in ji shi aka ce eh, na yan tauri aka diba sai aka kawo kokowa sai ya ce to wanga zan dauka dalilin da aka sa kenan aka yi kokowa na takobi na hwari bayan shekara ɗaya ya ɗauka iko kenan dubu da da da tara saba'in biyar aka fara kwamɓalan kokowa inda takobi na hwari a tawa aka yi ta kuma takobin a kasuwa aka saye ta kana ji amma sauran takobi duka a muse da sauransu aka yi su kana ji eh, bayan wannan daga nan kuma abin nan shine wanda final ya gama eh, kantu da bawa dutse yau fara kokowa a niger na kwambalan kokowa ya yi shekara 47 don duk wanda kokowan nan nan ya mai na bana kar ku ce 2021 ne a'a 2022 ne don ran biyu da wannan wata da zai shiga za a shiga sabuwar shekara shine 2022 kuma wanda zai huto daga nan shine gwani na shekara duka don wanga ne ko ya mai wannan sunanta kyawun shi ko ko Nyamai sunanta Nyamai 2022. Ina gode Mitar Mari Malam Dauda bari in zo gare ka Malam tasu Malam Musa na kungiyar eh, kokowa ta kasa baki da. Shin wannan kungiya ta ku an ba ta nauyin ta da harkokin kokowa a cikin wannan ƙasa. Mine ne takamaimai kungiyar ku take yi domin haskaka wannan mm, kokowa ta gargajiya? madalla na gode ga wannan tambaya da kai min Eh kungiya ta kokowa gargajiya ta kasa baki daya ita ce wadda ta ba da babban sakamako ga kowace lig in ce lig biro na kowane jiha na su sa a yi kwanciyar hankali na harko cikin jihohi na biyu in za a zawa kokowa gargajiya komi yana da limit irin yadda latizo wannan ya gai kokowa ita ce wadda ta ko cikin wasanni na gargajiya kokowa ita ce wadda ta fi kowace haɗin kai na sa ɗan uwa ya san dan uwa na doso ya san na tawa na tawa ya san na maraɗi na maraɗi ya san na talaberi don haka kowace jiha in za a kokowa gargajiya sai ta kawo akwai adadin mutane wanda gwamnati ya ce su ne za a ɗaukar nauyinsu bayan wa'anda ka tawa da sunansu misalin kowace jiha tana kawo mutum hamsin wanda gwamnati ya ɗauki nauyinsu mutum hamsin amma ban da shi da yake ita kokowa cikin wasanni na kasar mu ta Niger ta kowace daukaka babu delegation wanda zaka zuwa ka iske kasa ga mutum 100 bale uwa uba mai masarkin baki ita ba a san adadin mutanen da ka zuwa wurin ta ba yanzu ina so in gane yan kokowa waɗanda suke kokowa da suka hito daga wannan yankuna takwas na Niger su nawa ne kowace kowace jiha tana kawo ɗan kokowa goma wanda suke duka kuma kowace jiha tana kawo ɗan kokowa biyar na sekur madadin ko da wani ya ji ciwo ko da an ga wata kasala ga wani cikin wa'annan biyar za a ɗauka wani a hurhura ko wacce jiha tana kawo ɗan sai da yawo guda kenan goma sha shidda aka kawowa ko wacce jiha to yanzu da wani ƙarin ilimi wanda magabatan mu na Nijar suka yi suka kawo saboda mutanen ga abokan mu wanda aka taya da su na kasashi aka kawo kokowa makahi aka gitta ta a ciki wadda kullum in za a fara kokowa sai an sa kokowa makahi saboda abokai na kasashi su gane cewa a'a gwamnati bata bar su ba zaman lahiya bai bar su ba ana tare da su ana cuɗewa tare da su dare da rana ba a tsane su ba malam tasu wannan kukuwa ta karo na 42 shin komi an shirya shi daidai yadda za a kare ta lami lafiya tunda an ce kokowa bisa taken da zama tare wato rayuwa kuma zama tare don haka za mu ce Niger uwan mu ɗaya uban mu ɗaya yau tun shekarun da sun ka wuce tun kahin Nijar ta samu independence muka samu zama uwa ɗaya uba ɗaya don haka wannan ɗaukaka shi ya ƙara ƙara mana ƙarfin danƙon zumuncin cewa in Allah ya yarda kukuwa mun ɗauki matakai tun da mun zan uwa ɗaya uba ɗaya wannan takawar da shugaban ƙasa ya yi ta cewa uwan mu ɗaya uban mu ɗaya 'yan Niger mu ba kan mu ƙara ƙarfafa Nijar ta zama mu ƙara zama uwa ɗaya uba ɗaya wannan ita ce muka son mutane su sa cikin rai ita ce kuma ta ƙara kawo kokowa misalin da Latizo ya bada. ita ce ta ƙara kawo mana kokowa kokowa ita ka sa mutane na jihohi su sadu a wuri guda kowa ya san kowa mm, na gode malam tasu bari da gare ku malam kadade eh, kadade an san kuna ɗaya daga cikin wato manyan shahararrun 'yan kokowa na wannan kasa ta ta nijar eh, shin idan an ka duba lokacin da kuka yi kokowa da wanga lokaci ya take sai na ce eh, ita dai duka kokowa kokowa amma yanayinta ba ɗaya ba don mu lokacin mu tunda kakkawo kasa sagalo ce bari in takaro zuma da kogo haka na muka so don in mutum ya takaro mu sai mu haɗu abin da a cikin ƙasa wanda mun ka sani wanda a tabbat game da kokowa ka bata nan da ka je mai tarmari yayi yace kokowa gargajiya da an ka fara mu muna mun ka fara da ni da musan kardau da arjada a gama da wanga nama ce guda mu mun ka fara zuwa eh, wagga shirin kokowa kanada eh, sa'annan kurin kubun da aka yi shine aka ja a karya a ta ka daɗe ya kawo takobi daga ƙasar waje ni kalwashi na jinari na ka shekarar tankunce yayi kudeta nan ma kokowa balanho man ka taso ma so soni garba dan hulani kaji ko da mali ba'ari da alhaji saidu wanda ba zabar mina shi yanzu dai garbai gashi wannan lokaci ne a ganin shi cikin wannan lokaci sai kun tattarsa yan kasa ce shi ya ga kokowa zakwatan da mun kai ka mai dayin kinan amma duk wanzu babu wanda san wannan abu ran na an ka gama kuma bayan haka nan jaure ce a gama dawa da salma sun kai koko a salma ya bukkoki da shi da su kuran da su wani na dawa ya to da abuja an ka dauko su cikin kwali an kai watan kokowa su a kokowa sai hancin salma kwashe da jini dalilin zakkuwan mu to mu da zaka da watan mai daki yanzu da an kai haka nan sai kun a ashe kokowa ta daraja haka ya tsare waɗannan dattiza sa na fiti koko shi na magajin gari na garin shi an ga ya jagoro zuwa fali wurin jauri ya ce rinda kokowa ta daraja hakan ga eh, ya ce yanzu eh, a zan kulawa da ita sai yasa waɗanga datti za su kula da kokowa hirar da na kai ma da mun kato da baran sai ma a komo soni eh da zama ka share mu da hili na wurin kanki eh to yanzu an ka diba kokowa ta wancan lokaci da kokowa ta wannan bari ya zuwa bari ya zuwa eh, a gaggauce saboda lokaci ne ba da yawa yanzu da an kai haka nan mm. sai shekara guda sai kun ce ku da sai Allah ya sa ho mulki da ho miliki sai ce shi ya diba da kajima wanga sha a hadin metar mali ya ce da kokowa ta daraja a san tsarin za a yi cikin ƙasa sa'an nan da da na janet wanga alu mai nasara ne ko a galer awo wanga shi shi a shi a minister garba sadiku garba sadiku eh akwai alhaji daura daura ga musa mm. zamai musa zamai eh. akwai alasan shekaru sai an hakira su an kai ranyo da su yace to dun da kokowa daraja hankunci yace dun ta daraja hakan gace a cikin kasa a samu inda aka yi da an ka zo an ka fara ta an ka ce ina kamata an ka ce dosu an ka ce a'a a yi mara an ka ce a tawa a tsakan kasa eh, barle kaga akwai kuren shi a cikin hilan ga yanzu cikin masu rayuwa waɗanda sun ga duk kokowa mu uku na addare duka duka tun wancan lokaci duka da kai da wa da da eh. da kuran da kaura mati na mara na tambaya akwai shi amma ban gane ba mm. ito malam ka dade muna so mu gane yanzu kokowa wancan lokacin eh. da ta yanzu ya take barkanka ne kai ga bambancin ta <laughs> abanda a ta da dan kokowa kama wanda aka so na haka ku kokowa babu rubutu babu triage a fara shi duka a fara shi dosa zabo salma su da kantu mati ya rike salma ya rike kantu ni eh, kura ya rike salma wanga kantu sai an ka ce sai an yi triage shi an mafarin triage sai kama na haka abokin ku tai tabar kowa ka kai yayi kokowa da abokin kokowa kuma da mun ka zo ta wurin kokowa eh duk wuri guda an ka zo mu na emirates sai na an ka sashi san ga metar mari babu a ce wanga kaza kaza na amma ai da sunan jaha jaha nagode an kai sauran mutum hudu da kaji ce ma da bawa duci da kantu da arjada a gama da rabaguntan kasa an kai final nan eh, su rabaguntan kasa su da bawa duci babu wanda kasa na ga metar mari shaidat sai an ka ce a saki waɗannan ka san ko in yanzu na ba ta zaɗan ko kuka bai faɗi ba eh. sai an ka ce a bar su waɗannan yaran na sai an kira ba ruci sun kai final kuma da ce ma takobi cikin kasuwa na an ka so an ka ta ka sauta ministan kan da ce ma so takobi ko wani mambar kin federation kariya ce eh. kai na eh, na gode kasuwa an ka zo an ka so takobi dan ta kan ganin cikin kasuwa mm na ni ciga hili sai an ka so an ka so takobi na gode malam ka dade yanzu da an kai haka nan shekara ta an kai kai kantu ya kada ya kada ba ruci sai an ka ce to yanzu an an saka tsari duk inda za a zuwa kokowa kasar garin da ta kubice aka abi sarki mm. na rubuta mari an ka bi kantu maradi an ka zo can man kai saura mu shidda da da dan mariki da kantu da madi da salma da musa ya kana mai tarmari haba zancen kai mai tashi mun kai finar mu da salma hmm. salma ya ɗauko takobi shekara ta birkito sai ka ce a zo doso an ka ce salma ya ɗauka takobi ai abish ka je haro zabo takobi kuma amman gaskiya yanzu ta da rayuwa don lokacin nan ni dai na final final uku ne mi final hudu bakwai ne Allah bai ban takobi amma na taba zuwa na biyu kenan bis champion wallahi Allah jika talatin na jika ashirin yanzu ba yanzu miliyan goma kudade da na gode <laughs> na gode malam garba turudi shin harkar kokowa birni mai wato ki karɓar wannan kokowa karo eh, na arba'in da biyu shin ya kake ganin tsare-tsare wannan kokowa a nan birni mai hmm. eh, mun gode ma Allah da Allah ya goda mana rana kamar ta yau za mu zakkuwa mu yi magana akan kokowar tamu ta gargajiya na Nijar. Yau muna cikin shekarun 42 tun 24 zuwa sabon wata ko na biyu ina fata yadda an ka fara ta a kare talahiya waɗanda sun ka zakko a nan garin ya mai Allah da ya kawo su lahiya a nan Allah sa kowa da kowa ya koma gida ne lahiya iska iyali ne lahiya eh a nan ya mai lalle gufannar ya tashi da lokaci don da tun yi kokowa ya saura kamar wata hudu ya tara dun mutanen ya mai masu haɗi a ji ya tara su da ya tara su ya kawo kukanai gare su ya ce abin da yake so yana so koko wanda za a yi nan ya mai a yi ta lahiya a kare ta lahiya a cikin kwanci hankali kuma yana so kowane dottijo ya ja kunnen yaron shi in ya zo wurin misali ya zo wurin kallon kokowa ya san kallon kokowa ya kawo shi ba fitina ya kawo shi ba kuma waɗanda an kasa aikin babban aiki a hannuwansu bisa wajen abinci ya ja kunnen su yace kai ya bai ya so ya yi a ce wani mutum guda ya yi kuka da yunwa ko ko ya yi kuka da wurin kona mai wurin kona wurin kona kowa ya samu wuri mai kyau wurin kona kowa ya samu abinci mai kyau kuma kowa ka a fitine shi duka dan Nijar na yanzu malam garba ina eh, fahimce ka wato komi daidai yake gudana a halin yanzu yanzu na'am to eh, an dauko zancen wato zama tare shin ya kake ganin wannan take na wannan ai wannan ya dade a cikin Niger wannan zama lahiya ai duk wanda wanda kasa da adda zaman lahiya bai kai bai kai Niger ba muna fata sauran agogowa da asaura can dabura Allah eh, Allah taimaka ya kawo kwanci hankali wurare da adda irin waɗannan matsala Allah ya kawo kwanci hankali a cikin kasar mu ta Nijar gaba daya. Ina gode Malam Garbe, Metar Mari Malam Dauda yawanci idan ana kallon kokowa akan ce wato inda matsala take eh, wajen alkalanci. Ana cewa duk yawanci ana ba da a ce wannan ya kada wannan bai kada ba ko kuma wannan shi ya ce wancan bai ci ba shin mine ne ke kawo rigingimu na kokowa a daidai wannan lokaci yau fa da ka kirawo masana haraka kokowa yau zancen nan da ka dade ya fara yanda aka fara kokowan nan har akwai wani suna da ya mance wanda in na tuna mai sai ya ci haka nan ne marigayi colonel adamu haruna cikin sojawa tare da abin ga wanda ya zamna da kokowa cikin mutanen da ya yi lissafi akwai shi shi ya san shi shi ya san shi ka kawo zancen alkalinci lalle alkalinci na da kamar yadda ka dade daga an filin kokowa in ka zo kowa shi yake ɗauka ma kanshi abokin eh, kokowa har manyan in kana tsoron wani a can sai ka ce a tare mini wancan yaron ka sai ya ce koko iri ta gargajiya ce ake sai a tare sai a bari a bari wani wanda baya da karhi ya zo da gwani kaga ladabi kamar gidan zumuwa gidan zumuwa haka yan kokowa suke babba sai a tare shi ana ɗauke mai kaya ana mishi wanki shi ya sani har sakunsu su suke ɗauka musu kai mun zancen alkalinci alkalinci na kokowa ba da matsala takardu ne a rubuce dokar kokowa na niger in ka diba kokowa iri-iri ne su ka daɗe sai su ce maka zabuwa 'yan mutane na wajen da magana ya sai su ce kokowa ni daga bakin ko ka daɗe ne na ji mine ne kokowa ita ce zabuwa sai na tambaye shi wata rana dan ce ka daɗe mi kake cewa dan mi kake ce zabuwa ga kokowa sai ya ce ai kokowa kama take da wanda yake bin zamuwa wanda yake kamawa wanga ya zamna a kai na duka kwamna don alkalinci kuma sai da aka gama kokowa iri-iri na ƙasa duka sai aka yi doka aka ce yanzu kokowa irin wanga ne za a yi don a wani jiha na niger da don gwiwan hannu ma ya taba ƙasa ba a faɗi gwiwa na kawa bai ba a faɗi ba kana ji ƙato sai ka kai shi da ciki ko wajen kai ko rairai yan sai harka da akwai sai aka ce to akwai inda ake kokowa da igiya kowa da igiya tsakanin a kama igiya samari kawai shikenan wanda ya daga ya kai ya kai shi kasa kana ji to eh, dan mine a alkalincin shi ba mu da matsala dan a rubuce yake matsala yana wajen 'yan kallo to eh, matsala yana wajen girja malam da wajen 'yan kallo ai su 'yan kallo suna kallon 'yan kokon da ke wasa ai kuma su kuma alkalai su ne ke tada da kana ji eh. shine nake so in gaya maka ada mm. kana ji mm. duk wanda ya fadi in ji sagolo a ce ƙasa ta raba kana ji shi abu da guda in zuciya yana so ada in dai zuciya yana so ido bai gani kunne bai ji in ana gani yan samari biyu suna kokowa wani wancan da yake kokowa da nashi yake kallo wani nashin yake kallo shi kuma in kana kallo ka kalli su biyu da suke kokuwa waye kai kasa da wari kana ji shi ne wani bai ganin faduwar nashi sai na mutane yake so son akwai son rai a ciki balle kuma yanzu aka je aka sake wuri abu biyu aka ce to yan koko yanzu a sa musu alkalai uku alkalai uku nan duk yanda za a yi biyu akwai majority shi ma kamar siyasa inda biyu suka kada arbitr guda dole ne ya faɗi haka in uku duka suka faɗi ba gaddama in uku duka suka ce babu babu kaga wajen alkalinci banda wannan sai muka kawo muka sa musu centur wanda sentur eh, bula da sentur ja wanda ko a tele ana ganin su da bambance sai ka gani wani kuma fari ne wani baki ne in suna kokowa alkalici kawai ba wani abu bane son rai ne da wani lokaci rishin sanin dokan kokowa rishin sanin dokan gabnan in ba haka nan ba alkalai ai ba su da ba su da matsala eh, to ya kuke ganin za a yi domin a kawo su yan kallo su kasance masu bibiyar kokowa kuma su kasance da amincewa da sakamakon da kokowa ta bada to irin wannan lalle na gaya maka tun da fari kai mace ma ta Nijar ta san kokowa yaro na Nijar ya san kokowa na ce maka balle masu yin kokowa kana ji duk inda kake gani ake gardama ana kuka ana menene ana haukacewa ana ana ana ana ana suma ba komi ba ne son rai ne don in ka diba in kana so kowa da kowa ya gane ka diba ka gani malam ada filin kokowar da gare mu a Nijar a duniya babu duka duk duniya babu fili da aka ajiye ma kokowa kamar Nijar. Aka je aka kawo minister na wasanni da na samari da na al'adun gargajiya. Aka ce bai isa ba aka ce ga minister na al'adun gargajiya ta kanas kokowa tana ce Yin takobi yanda ake cewa abin ga kuma kokowa ta zama motsa jiki na ƙasa ya zama shine sport wanda ga masu yi ga district ga league ga federation ga hada wajen afirik. continental ga kasar duniya duka kenan komi da komi an yi ta yanzu yadda ya abin da za a yi kar kokowa ta tsaya daga kokowa na takobi in kokowa ta tsaya daga kokowa ta takobi ka daɗe ya sani sauran duka sun sani ku tuna da nan da shekara nawa zan ce eh, dubu da ɗari tara da 81 ko da 82 da Senegale suka zo nan. Senegale sun sha wuya. Da suka sha wuya a nan, ai ka daɗe sai ya gaya muku abin da aka yi. Tunda da za mu koma da za mu koma senegal ni da ka dade da langa-langa da salma da isuwa bukar da komai da komai aka gama nan hamdullahi kan mu koma senegal kenan don kokuwa tun da dai in ana yin ta kokuwa ba ta son hutu da yawa yanzu ka diba ka gani takobi na bana ai tsahi sun sha wahala ina tsohi suka sha wahala dan jihohi da yawa sun zo da sabbin 'yan kokowa shi kokowa da inji sagwalo kokowa da bami akwai wuya ka gane yaro ya zo ya zo yana abin in kaman kai kana da dan kokowa sabo ni ina da tsohon dan kokowa kai entrepreneur na sabon kai ka san yanda nawa yake kokowa amma ni mai tsohon dan kokowa ban san ba yanda na yake yake kokowa tun da aka fara kokowa ada ba taɓa yi ba rana guda mutum 43 sun hwadi bana ne kawai mutum 43 suka hwadi a kwana na hwadi kwana na biyu da nawa muka kwana kwana kwana na biyu ina zamani ko da kwana na biyu a kwana na biyu jakura da 32 muka muka kwana goben shi na uku deja sha da yake faɗi kana ji ka diba ka gani yadda aka faɗi yau duka yo cin gaban ne dan wanga ne nake gaya maka an ci gaba amma dan kokowa waɗansu 'yan kokowan tun daga maradi da an kare maraɗi kwanci suka yi to shi kuma harakan motsa jiki bai son kwanci gara ko kana sa rani karenka ya kamata wata rana ka gama shi da kurege wata rana ka gama shi da zomo wata rana ka gama shi da barewa haka nan ne zaman kokowa take gode malam malam metr mare malam dauda eh, malam tasu eh, kaji magana da ake yi eh, kokowa ana son ta kasance ta taimakawa haɗin kan ƙasa kuma ana so kokowa ta kasance yau da gobe shin wani hange ne ta wannan eh, ƙungiya taku take ta ƙasa baki ɗaya domin ɗaga martaba kokowa a cikin wannan ƙasa ta madalla na gode lalle basu zancen kokowa ta zama ruwan dare game duniya a ƙasar mu ta Niger mataki babba wanda in Allah yarda muna nan muna ta dibawa muna ta zaman taro bisa kansu muna son irin yadda latizo ya ce kokowa ta zama kowane gari ka zo illa kwal ka zo Nijar gaba ɗaya babu inda ka zo a yan ahito recreation ko midi baka ga yara na kama kokowa ba suna zabuwa wanga ya kada wanga wanga ya tashi ya kama wanga kenan mun san da kokowa ta karbu a cikin ƙasar ta Nijar amma wadda za mu yi ta zama mu mutane jiki shine bayan kokowa ta kobi muna so mu maida ta kolob kolob-kolob akwai masu hannu da shuni wanda za su ɗauka suna iya tsara kokowa a yamai misali su ce sun gayyato ɗan kokowa shidda misali mayamayan 'yan kokowa za su zuwa wata na kaza su zo su yi kokowa ya mai kenan cikin shekara wannan wata goma sha biyu ko wani wata akwai kokowa shahararren kokowa irin wadda muka gani ana yi a wa'anda a senegal gare mu 'yan kokowa mu muna tsammanin sun yi 'yan senegal amma initiative ce wadda suka hiddo wadda hayya suna invita 'yan kasar mu eh, kana zancen 'yan koko eh, Niger sun na Senegal to wajen kula ana ganin cewa akwai matsala saboda yadda 'yan Senegal suke kula da 'yan koko su ana ganin an ka dubi yadda 'yan koko mu suke akwai matsala miki kawo wannan shin ku ne ba ku aikin ku ko kuma eh, gwamnati ne shi ma ba aiki abin da ya wannan shine ka dako mini magana yau duk inda an ka ce akwai club dan kokowa bu wanda ya ce maka dan kokowa shi ka rikon kai ne da kai ne irin yadda tsohon yan kokowa wa ga a gaya mana dan kokowa in dai kokowa ana zabuwa lokaci zuwa lokaci ba sai gwamnati ya rike shi ba shi ka rike kai ne da kanshi da kanshi mu abin da muka fata ya zamanto cewa bayan kokowa ta takobi ya zamanto mu samu masu hannu da shi ne wanda za su kama su yi kulob kulob a cikin wannan lokaci don haka wannan babbar sanarwa ita ce muka so insha Allahu ta yadu a duniya wadda za ta zama mana alheri bisa fannin kokowa a cikin ƙasar mu ta Nijar. an duba akwai wasu lokuta da wato kokowa ta zama kamar wata hanya ta rabuwar kawuna saboda an ka tuna akwai ta shekara da an ka ba da mata kobi cikin biro eh, a nan birni mai shi eh, ya kake ganin a nan gaba kungiyar ku za ta yi domin ita kokowa ta kasance eh, kokowa ta haɗin kan 'yan ƙasa baki ɗaya wannan wannan mataki mun jima da ɗauka ta shi ma ka san kamar sai inu irar ya bature ya ce kuskure ne lirar imen lokaci ne ya zo wanda yau duk kowa ya zo da kungiya ta yi, ko kuma ya zo da jama'a shi son ya kai a ce shi a gaba wannan kuma ai duka wanda ya zo wajen kokowa da masu kallon kokowa duka 'yan ƙasar mu ta Nijar kowa ya san mutum tamanin ka duka kokowa amma mutum guda ka canta kogi wannan kuma al'amari ne na Allah wanda wani ba ya saki shi akan ce ana toge shin ya za ku kawo wannan manzanci lalle wannan magana ka san komi magabata suka ce ba su toge ba su son a yi toge ni ga matsayina na responsible na kokowa ni ba ni son inda wani zai zo a tsakanin wani da wani a ce a zo a yi gyara na kokowa a gyara wani abu a yi toge wani ba wani kayi mai yan kokowa da kansu akwai aboki da aboki wanda tare suka tasa tare suka tasa lokaci guda ga wajen su guda mai sai kasance da cewa cikin kundi na kokowa ya ba da umarni in kana maraɗi kana iya komatawa cikin kundi na kokowa ya ba da umarni in kana tawa kana iya koma da magaran wannan ai yana daga cikin abubuwan ma da suka kara dankon zumunci na kokowa a cikin wannan kasa to madalla to irin shi ne ke sa cewa a ah, na maraɗin nan sai ɗako abokin shi na na difa tare suka tasa waje guda kuma na maraɗin nan shi ya haɗa kayi biyu an kame na difa bai haɗu ba yanzu mu komi muka ce a kama ka ayi kaza ka ayi kaza in suka zo tsakanin su sai su gyara abin su tunda mu ba ga mu ba ne alƙalai wasu suna ganewa wasu kuma ba su ganewa shi ne ke kawo matsala shi ne babban eh, matsala eh, wanda ta fuskanci eh. amma duk shagora in ka gane shi na kokowa akwai wa'anda ka sa firi su ɗora nuna cewa duk wanda mai kayi kaza in yayi kaza an ƙara point an ba su kuɗi amma malar zaman tun da su kayan abun kuma sun gane da cewa na aka don kasu yi haka nan ne to ba su iya fasa na gode malam tasu eh, eh, malam kadade wanga lokaci da ake kokowa idan ka duba yadda ko ka hiddo sunan kasar Nijar da an kuma ka diba eh, yadda rayuwar tsofaffin 'yan kokowa take za a ga kamar wato ƙasa ta kyale ku shin wani sako gare ka na ganin cewa a nan gaba wato ku 'yan kokowa da kuka hiddo sunan ƙasa kuma kuka sa ƙasa ta kasance tsinciya maɗaurin ki ɗaya wani kira gare ku ga magabata kan wannan matsala ta ku da kuke rayuwa ta jama'a ta ba ta mutum guda ta ba ni ya alaja ka daɗe gaskiya bi su bi lallahi magabata dukkanin Nijar ba ni cewa wani duk wanda an magabaci Nijar sai in ce Allah shi masa albarka tunda babu wanda naka tunkara in biya in huce bakin kowa in ce ina ini kada ka ce na maradi ko na zandar ko na difa ko na agada to amma gani na akwai waɗanda a tarar da mu waɗanda a wahalci sai mu ce mu fatan su ma ubangiji Allah na yanzu in kaga abokan nan sa langa-langa da ta yi wurin ga in ka diba ka gani ni dai ni dai a kula da ni cikin shi hatta a kula da ni tunda komi a iya mi haka inda zo mara da a kula da ni ya mai a iya kula da ni amma in kai zake ka koma kauye ka zamna kai wahala ta same ka na'am eh, to a matsayin ku na tsofaffin yan kokowa wacce gudunmuwa ce kuke fatan kawa domin ita kokowa gargajiya ga ta kasance kokowa mafi karba a cikin wannan kasa mu da kuma za ta kasance ta zaman lafiya abinda yasa cikin wanga da tije mai tarmari da ya magana da wanga nawa akwai inda sun karaga magana kaɗan don ka san masani bisa ga abu in ka yi komi sun haɗi amma akwai abin da ba a haɗi ba saboda yanzu cikin yan cikin eh, kokowa in ka taha cikin hilin ce na eh, arbiti dan takarda na ba dan kokowa na ba tabar takanet wannan wurin yan takarda na ka gane ko kenan in ka diba har gani kokowar da an kai shekara ashirin da wani abu tun wani kwaɗi na gaskiya na ga metar ma babu ɗan takarda cikin hinin kokowa wanda ga busa ba dan kokowa osur hece wani i kokowa yanzu abin ga kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan in ka diba duka kaɗan babu arbiti dan kokowa tsohon dan kokowa vitamin ko akwai yana mm. ah, ya kawo to yanzu kai malam kadade yanzu kana ganin rashin shiga yan kokowa fitattu ko kuma tsafe yan kokowa cikin harkar wato alƙalanci ko kuma harkar kula da fasaha ilimin kokowa shi ke sa wani bi ko ake sa matsala da gingimu shi a cikin mm. wata matsala don ba a samu mutum kai abin da duniya baka sani ba na rance da Allah na rance da Allah ko bakin kowace an kai kokowa an ka tai zuwa kasa an ka jin cewa ne ya rage kasa haka nan to ai kokowa tana tare da zamani kuma ko malaka dade kokowa tana tare da zamani kuma a'a <laughs> zamani eh. to baka ka tubi kai ka tai kai kokowa dan kokashi ma shi ma shi ma dan zamani kai dan zamani kai kokowa dan uwarka shi ma arbi mm. ita ya kai ke ganin ita kokowa za ta kasancewa a san ta ke ta yi mm. daɗi mm. a bi tsohi yan kokowa a sa cikin arbi wato a dama da ku kenan dama a'a da su da mu ba mun tafi lokaci ai kuna ciki kuma ko <laughs> a'a mu a ciki mu a ciki ni ban ta babu nake ko ba gaskiya ba don da dai eh, a federation ina ganin ajiyon turuzure nake kaga har kuma tawo department president nake kuma har yau eh, lig tamu lig cikin tamu lig ta ta region kuma ni da turizuri eh, lalle kuna cikin ah, ana dama da ku a ah, yan uwan ne ka eh, ganin mm. waɗanda a can yan uwan sura na ganin alga ina gode akwai isa abubakar akwai kaso akwai wani na akwai wani na duka su ga zaguru su isa su wani duka su wani. na gode na gode zan sake dawa gare ku eh, malam Garba torodi eh, shin ya kake ganin ita kukuwa za ta kasancewa ta zaman lafiya ta haɗin kan 'yan ƙasa bayan wannan kukuwa da ake ci gaba da yi kuma da za ta kare biyu ga watan janairu. a zaman lahiya a wajen kokowa an zamna lahiya tunda an san zuna an zama dan uwan zuna yana duk inda kun ka zama dan uwan zuna kun ka san zuna zaman lahiya alhamdulillah ya samu eh akwai inda nika so ziyara ka irin tamboyi da kai ma ta tasiu e eh, batun ya zamanto ana kokowa kowane lokaci akwai shi amma zan tabo inda saura ba su jin daɗi shi na minister minister yana da birge ko na sport ko to amma sponsor na federation na to bai kamata eh, minister ya kawo ya jilma wuya ne waza sponsor sponsor na federation na su ma kudi sponsor suna za su samu da suna za su aiki to ai da federation din da da da minister wato ma'aikatar kasa al'adunmu duka an ba su nauyin su shirya ko. Eh, an ba su nayi su shirya kokowa amma minister ya nan da ya so dar mi federation ya banye shi eh, kana ganin idan an kai haka dan wannan zai taimaka wajen haɓaka ita ci gaban kokowa to ina na federation zai samu kuɗi in ba wurin sponsor ba sai da suna sai da suna ka samu kuɗi kuɗin wanga wanga kokowa da aka gaina na na na na na na takobi wannan na gwamnati na kenan na aikin gwamnati a sa kuɗi gwamnati cik amma sponsor wannan a bar ma federation wato yan kokowa su ganya kasa da da ana kawo zancin su abubuwa propaganda su yi aiki su yi kaza su yi kaza da su eh, abu shida wannan kuɗin da shi na suka aiki kowane lokaci akwai kokowa duk cikin wata ana kokowa biyu na kofi to shi wannan nan sponsor na yanzu federation bai da su to da mi zai aiki ba ta yi mana sina ni zan waɗi gaskiya tunda ba za ki sanar da ta tsara ya saya ga nasi ya saya ga nashi birje na sport na kasa. ya bar ma federation sponsor wannan nasu na saboda wannan to rashin fahimtar juna tsakanin ma'aikatar babu wani babu wani su fahimtar juna saurare ni ba wata wani magana za ka min ba nike ma in da harkan kokuwa ke eh. ka buri mu yi magana kakka ma tambaya ni ina cikin harkan kokuwa cikin harkan kokuwa shekara 22 na shugabanci fa eh, to malam garbai mu muna so kokuwa ta kasance ta kasance amma masalan kokuwa wazan masalan da wazan masalan na wazan federation ina federation zai samu kuɗi na aiki in ba sponsor ba ba su da ina gode malam garbai steps ministeri ya sake wannan hanya ba nasu na ba to da fatan wato ministeri suna da nasu buje fahimci wannan ina zuwa barin kai ka mm. saura eh da kakkawa zancen ka tambaye shi bisa eh, harkar Senegal suna kulawa dan koko su Niger bai kula eh lalle Senegal ba gwamnati ta kula da su ba a'a dan kasuwa misali akwai su sote su sote waɗanda suka kai kuɗin su cikin wurin tele da radio suna publicity na ta ka gane ko suna publicity to suna ga dauko su ko da shi na suka publicity suna ga dauko dan kokowa biyu misali yau a ce Aibo Hassan a ce ce isaka kamar wani dan kasuwa ya ce to yana da miliyon ɗari da hamsin a wata kaza ko na kaza ya sara kokuwa duk wanda ya ci kofi miliyo ɗari arzuye miliyo hamsin za a haɗa so su ci haka na su kai kenan ya kamata na ma a yi koyi da haka na yake ina gode amma su tike din su ba harkar wasa na ba jikka hamsin na tike din su nan an ce nan wanga ko kwa da aka ko an ce jikka jikka ana biya ana biya su ga mil faran to can senegal jikka hamsin na tike yake na gode malam garba yana ka ku hada su ina gode eh. mare malam dauda lokacin muhawar ta mai ya zo karshen shi eh, wani kira gare ku na ganin cewa ita wannan kokowa eh, kata kawo rabuwar kawunan yan kasa a'a ta kawo hadin kan yan kasa wace hanya ce kuke ganin zai kamata abi domin haka ya kasance kokowa har yanzu kokowa na Niger tsara kokowa na Niger cikin akan haɗin kan 'yan ƙasa yake inda babu haɗin 'yan ƙasa da an hwasa ka gane kenan duk da ka di ba ka gani adam tun da aka fara kokowa fa na ce maka shekara 47 hadda na bana sabon shine shekara 47 kana ji amma takobi na 42 ne takobi na 42 kin nan cikin su guda wangan nan covid ita ta hana wa nyamai ta yi bara kana ji hudun nan me yasa sai an koshi ake kokowa mai yunwa bai kokuwa in ba a yi kokuwa haraka sallah ce ake yi ada daɗi in an ji daɗi ne ake kokuwa kana ji eh in damana ba ta yi kyau ba makiyaya ba su yi kiwon dabbobin su da kyau ba manomi bai samu abinci ba sai a ce babu kokuwa ka ji dalili biyu da suka hana a yi kokuwa a nan Nijar amma harakan haɗin kan 'yan kasa. a kokuwa wajen Nijar nan dai an samu an samu an haɗa kana ji kenan duk yanda za a yi mu menene fatan mu yana ce maka bisa harakan motsa jiki en general da kokowa en particular muka ce kasuwa muka sa kasan mu yau an san daraja gunduwan mu kasashen waje an san darajan cali calin mu kasashen waje an san araman ɗarmin mu na yan kokowa an san darajar shi rawan mu na yan kokowa duk harakokin mu na gargajiya sun haɗu sun haɗu sun zama yanda ya kamata kana ji kenan kai yanzu tambayan nan naka a mun malam fito mini kiri kiri mm. menene tambayan naka eh, wato muna so mu sani kokowa za ta ci gaba da kasancewa hanya haɗin kayan ƙasa ko a'a kokowa ta tana nan har yanzu tana cin kasa sai dai cin gaba abin da muke so yanzu kawai 'yan kokowa eh, yaƙi sai da kayan yaƙi eh, kuɗi babban abu ne kana ji gwamnati ya sa kuɗi yadda ya kamata haraka kokowa tunda akwai masu kokowan akwai masu son kokowan da eh, akwai 'yan kallon da wani wane ne sponsor da komi da komi kuma wanga siyasa sai gwamnati ya yi ta kuma kowa ya san aikin da yake yanzu zancen nan da yake maka zancen sponsor ne abin da ni nake so kowa ya gane mutum kana aikinka aikinka ya ci da ka mutum ya mai da kokuwan nan kamar shi ne aikin shi ya ci da sana'a shi sana'a ka in ba ta ci da ka ta zama banza dan abin da ya abin da ya sa akwai masu ƙarhin inda yanzu ana gani dan kokuwa da mota ana gani dan da, moto ana gani dan kokuwa cikin gidan shi saboda kokuwa ana gani dan kokuwa yana kace kuɗi an jike wani ga dan kokuwa kaza ne bisa bisa motar shi da hoton shi da komi da komi kada ji inda kowa yana so da kokuwa ta ci gaba yanda yake so amma kai ka je kai kokuwa dan baka da abincin marece kai kai dan eh, eh, kokuwa ba a iya yin kokuwa da mata uku ba a iya yin kokuwa kokowa da mata hudu cikin 'yan kokowa akwai masu mata uku ba a iya yin wannan abun haka shi bai yiwa kowa ya samu bai iya ci da ka abincinka ladan shi ma baka baka ya samu a sa kowa ya so a yi mai dan mai yin ta mai yin ta'ada yayi yayi daraja in amma mai mai yin ta bai yi daraja ba ina za a mina za a ji za a kasa ta amsa kuma ta kawo taimako da haɗin kayan kasa na gode mari malam dauda malam tasiu a gurguje wani kira gare ku da suna wannan kungiya ta ku ta kungiyar yan kokowa ta kasa domin ita kokowa ta kasance ta gargajiya kuma ta rike ka'ida ta haɗin kayan kasa madalla na gode eh, na farko dai muna son cewa da 'yan kokowa da magabata na kokowa ya zamanto a ba juna daraja 'yan kokowa su yi ladabi da biyayya duniya su zamanto su su san su 'yan kokowa ne kuma su ba kansu daraja su ɗauki kokowa aiki ne suka yi na musamman irin yadda za ni ta haya biro in ɗauki takardu in wurin aiki haka ɗan kokowa ya zamanto ya sa wannan a cikin kashi magana ta biyu kuma da 'yan kokowa ya kamata a ce uwayenmu na gargajiya cewa da sarakai ya zamanto sun ba ƙara ba abin muhimmanci irin wanda suka ba shi da in laya gare ka in karhu gare ka in wane ne gare ka dan kokowa na wajen ka da magana ya zamanto malamai da uwayenmu na gargajiya cewa da sarakai sun rungumi kokowa irin wanda sun ka rungume ta kamar da wannan in an kai shi insha Allahu mun tabbatar da cewa kokowa ta dawo da martabar ta irin ta da tunda duk wanda ya san kokowa ya san da cewa gargajiya in an ka ce gargajiya kuma an ce malami an ce sarakai na gargajiya eh, kenan na fahimce kamalin tasu ita ce ginshikin mm, zama zaman lafiya da kwanciyar hankali inda aka ce yau sarki ya shiga gaba cikin harka yau sarakai su ne aka sawa gaban wajen sensibilization na mutane cewa sarakai na gargajiya ya kamata su damuke kokowa da zuciya guda su kama ma 'yan kokowa mai haya cikin gargajiya tunda an ce wasa ce ta gargajiya na gode malam tasu malam ka dade akwai wani sako ga wato wannan uh, kokowa ta gargajiya da muke fatan ta kasance kokowa ce wadda za ta taimakawa zaman lafiya da kwanciyar hankali kokowa ta gargajiya ta so ɗana bai raga komi ba cikinta abin da ya sa bai raga komi ba da inda an ka nemo zaman kwanciya hankali cikin ƙasa ba ko ko a ɗaya ba duka duka nan Nijar sai mu fatan ubangiji Allah ka mu da kwanciya hankali don cikin kwanciya hankali eh, cikin na aka yin komai a ji daɗi in ya zamanto waɗanga mutanen da ka ji ta eh, sun kama wannan abu da muhimmanci insha Allah ko kuwa sai kaga ka magana da kuma malam Mariyayi ya an kula da ita kawo da aka kula da ita Senegal ɗan Senegal ba su yi yan Nijar komai ba tun wayenta mun yi ta da kuma mun yi da har gaba gari su boye jallu Umaru ba rasin musa da disamba ba har ta kaga su usman job yanzu ta kaga su dubalas annan mana in ka tunani eh har ta kaga su ranki ranki kenan yanzu babu wanda wanga da gare mu har kasa gare mu babu wanda dan Nijar bai kasuwa ba dan Senegal kenan in mun ka in gaba gare mu ta sa hannu dibe kwanaki da an kai dan zaman tirena yan kwanuka kaka dan na amma kaga rabu da sun kaga yan Nijar to su kullun cikin tirenan na suka kullun cikin kula na suke suwa da ikiri suwa da sal akwai mai mai dokar dan kokowa hudu biyar rika su wanda kaje dai mitar mari ya waɗi. Na gode. Mun samu wannan taimako nan cikin Nijar. Kun zai zo da. duk duniyar ga Afirka babu wanda. Ina gode malam Kadade, malam Garba Turodi wannan sako gare ka na tabbatar da cewa kuwa ita ce kwanciyar hankali. Ni sako da aka gare ni ba ga ba ga President da League na ba. Saboda President da League su kaman su gabanci an ka ba su. Da an ka ba su gabanci an ka ba da sirit su ko su gabanci. Me a su gabancin su su nemo dan kokowa kowane lungu yake ciki. da su kawo. A sasa cikin za zaɓe na babban ekip na ligi in sun yi zaɓe sun kare su ce ma gwamna ga ɗan kokuwarka yanzu mai asaura gwamna ya nemo moyen ya kula da su ba firidan da ligi na za a bar ma nauyi ba a'a nauyi yana bisa bisa jaha nauyi yana bisa jaha kuma su tuna da baya duk wanda ga aici baka tuna da aikinka da kai baya baka aikin kirki su tuna da lokacin da an ka kirkiro kokuwa ga suka daɗe wata uku na suka cikin daji suna tarnama kana ga lokacin nan kattai daga zakkuwa wurin kokuwar takobi yanzu akwai su babu to lokacin nan wata uku dan kokowa yana cin an tarama kuma kullum ana yanka musu raguna suna ce kullum ana ba su wani abu suna aika gida suna ga suna zuwa ganin malaman su su zai su gani bokayen su amma yanzu jihar da ya dade ya yi dogon mizover shine an tarama yaka samu na ashirin ko na goma sha biyar a gurguje a gurguje cira da agare ne saboda Allah saboda Allah shugabannin jihohi in zaɓe ya kai su bada moyen a cire dan kokowa a cire dan kokowa sun su ministère gouverneur ba birje ba su da birje na, na, sport na kokuwa amma ina zuwa amma ministère yana da minister ya kamata wani raison a taimaka mishi da kuɗi ya ya kula da dan kokowarsa na gode eh, kenan babu wanda annabi zai kula da kokowa an ka kula da dan kokowa wato kokowa za ta yi kyau kuma kasa za ta tsaya ta wala jahohi su ko shugabannin jahohi su ko an ba su kar su danne wurin su su bada a ci da dan kokowa kar su danne wurin su su bada a ci wa dan kokowa kasa wani kasa yayi control lig lig su gani ko abinda aka yi gaba da nan eske yana ga kai yana kai ga dan kokowa ko bai dan kai a da minti guda za ka bani da ket kana ji zancen da na rihe na hiso in ji shi daga bakin in ka dade daga bakin wannan da, da garbai torodi da nan muka taso da senegalai na gaya maka da suka zo nan da mu za mu koma alhamdulillah na kai su ga ka dade da ran shi banda wannan kuma zancen da guda da na rufe kokuwa sai da aka darmo kokuwa ka ji wanga magana wanda kowa yana ji aka dar muka zo takobin doso sai da kowanne dan eh, kokowa ya darma ka dade ya darma kunce ya ce yau da marece za a bude kokowa a tsaida mini kantu da ka dade da da bala da da da, da, salma doso yake kokowa salma mai takobi kana ji aka ce a da su zan yi dekorensu chevalier de l'ordre du merit aka sa musu aka musu salayar aka ce sun zama entrepreneur jika wajen talatin talatin a lokacin na ni entrepreneur jika arba'in kana samu bayan su waɗannan sauran 'yan kokuwa mi suka zama da lokacin da na ce maka kokuwa bai sai da mai ci in mutum harakan motsa jiki na kato da kato da lokacin shi fa lokacin da duk lokacin da tsoho ya kama ka kai da kanka za ka bari na gode na gode amma gwamnati mutum in yayi ba bauta ma kasa a bashi abin da zai ci da bayan zagi zagin da aka mishi da komai komi da komi a mushi salar gwamnati ba da asara mutum yake da asara ina gode metar yari eh, ina gode ina gode ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan ta mu ta yau wadda ta kan batun gudun wadda kokowa take kawa kokowa gargajiya wajen hada kayan kasa da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan kasa mu ta Nijar abinda zamu rike shine da ya kamata a magabata na matakai daban-daban su mai da hankali sosai su sa kuɗi sosai ta yadda wato 'yan kokowa wannan kokowa tasu zata za ta eh, taimaka musu wajen kyautata zaman rayuwarsu da kuma ci gaban kasa kuma kokowa ta kasance kokowa wadda za a wadda za ta kara haɗa kan 'yan kasa baki daya na samu taimakon malam metar mari malam dauda ɗaya daga cikin fatattun masanan kokowa gargajiya a cikin wannan kasa ta ta nijar sannan na samu malam garbai torodi president na league regional na nan birnin yamai na gode malam garbai torodi sannan da alhaji eh, musa kadade zarata 'yan kokowan gargajiya na wannan kasa tamu wanda suka yi nasu lokaci na gode malam kadade sannan na samu malam tasu malam musa na federation na kungiyar kokowa ta kasa baki ɗaya a bisa kan injin na samu taimakon sai saka ni malamin ma'ada nake ce da ku a thank lafiya.